ko da yake an riga an fidda sakamakon zaben a baya amma a yau ne hukumar ta seni ta fitar da shi a hukumance malam aladuwa amada shine mataimakin shugaban hukumar ta sani yanzu dai sakamako abin da ya bada na zaben kankanin hukumomi akwai farti eh, na fari wanda ya zo wanda ya zo na fari shine fendes sarayya. suna da kujeru tara. akwai wadda fartin da ya zo kungiyar da ta zo na biyu shine mnc da nasara tana da kujeru 358 kuma akwai kungiyar da ta zo ta uku shine mpn jamhuriya tana da kujeru 356 eh, eh, kuma ta hudu akwai kungiyar modern f alimana tana da kujeru 268 dangane da sakamakon zaben jiha-jiha nan ma jam'iyya mai mulki ta pnds ce ke gaba kamar yadda ya karin haske a wannan ma farti ne eh, mai ci shi ne samu galaba pnds tarayya tana da kujeru 62 eh, modern fa lumana tana da 40 rdr canji ita ma tana da 40 da nasara tana da 13 kuma mpn kishin kasa tana da 10. cikin kujeru 200 haka zalika a zaɓukan kansiloli ma a cewar hukumar ta seni jam'iyya mai mulki ce ta yi jagaba to sai dai jam'iyyun adawa na korafin cewa magudi kawai aka tafka wajen samun waɗannan nasarori bana ibrahim jami'i ne a babbar jam'iyyar adawa ta mudin lumana zaben ƙananan hukumomi da sun ka yi an ka koma daji cikin eh, tunda an san cikin birane ba a iya sata sun ka je daji wanda ma bai kai ba ya yi zaɓe wanda ke shekara bakwai ko takwas an ka sha ya yi zaɓe. To sai dai hukumar ta seni ta ce ba ta da masaniya dangane da waɗannan ƙorafe-ƙorafe. Gaskiya ni ban samu wani rahoto ba, ba mu samu wani shaida ba ta an yi To fitar da sakamakon zaben da hukumar ta seni ta yi a hukumance a yau na zuwa ne yayin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan kafin a kara a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa wanda za a yi a ranar 27 ga watan nan na Disamba. inda a nan ma jam'iyyar ta pnds tarayya ta ce za ta yi wa jam'iyyun adawa fintinkau tahiru garka babban jami'i ne a pnds tarayya akwai alamu alamu sun nuna abin da sun kai to ƙuri'o'i waɗanda an ka kaɗa na ƙananan hukumomi sun nuna abin nan mai yiwuwa ne eh muna iya lashe zaɓen nan tun zagaye na farko to amma bana ibrahim na limana cewa yake wannan abu shi za mu hanawa bi izinillahi ta'ala To mataki na gaba da za a ɗauka dangane da sakamakon zaben na ƙananan hukumomi a cewar hukumar ta seni shine za a miƙa shi ga kotun da ke kula da zaben ƙananan hukumomi a jamhuriyar ta Nijar wacce ake kira Shekuna zuwa Distance domin a tantance sakamakon zaben ko an yi sa bisa ka'ida. Mahmud Lalo daga birnin Yamai a jamhuriyar Nijar.